صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to da farko za mu gabatar muku da zango na farko na shirye-shiryenmu na rana inda za ku fara jin shirin nan na kokon san daga nan kuma sai a ji mu koyi farisanci sai kiɗa-kiɗan iraniyawa yanzu za a fara da jin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 4 ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1949 aka fa kungiyar tsaro ta nato manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar barazanar tarayyar soviet a lokacin kasashen kungiyar tsaro ta nato sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland italia norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya jamus kirka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar tsaro ta nato dai sun amince akan cewa da wani harin da za a kaiwa ɗaya daga cikin kasashen mambobi na wannan kungiya yana a matsayin kaiwa dukkanin kasashen hari ne kungiyar tsaro ta nato tana da cibiya a birnin brussels na kasar belgium sannan tana da babban kwamanda guda ɗaya shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da faduwar tarayyar soviet a shekarar 1991 kungiyar tsaro ta nato ta ci gaba da gudanar da ayyukanta har ma tana ƙara faɗaɗa samuwarta a gabacin nahiyar turai kasar amurka ce dai ta fi ƙarfin faɗa aje a cikin kungiyar tsaro ta nato masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan afrilun shekarar 1960 kasar senegal ta samu yancin kanta daga hannun turawan faransa in mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na goma sha biyar miladiya su kuma karni na goma sha bakwai turawan faransa suka maye gurbin turawan portugal wajen mamaye kasar ta senegal amma bayan raunin da kasar faransa ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bar da yanci ga kasar senegal da ma sauran kasashen yankin waɗanda take wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i shida sannan tana makwabtaka da kasashen mali gini gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kashi 94 cikin 100 na mutanen ƙasar musulmi ne da karshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1968 martin luther king jr shugaban bakaken fata masu gwagwarmaya da wariya a kasar amurka ya rasu sanadiyar harbin sa da bindiga wanda wasu mutane da ba a san ko su ne ba suka yi an haifi king a birnin atlanta a shekara ta 1929 martin luther king jr ya sami sa na farko a jami'ar boston bayan haka kuma ya shiga gwagwarmaya gadan-gadan akan bautar da bakaken fata amurkawa da kuma nuna musu wariya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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran junju hali musulunci na ƙasar iran ya buƙaci a kawo tunanin mutane da dukiyoyinsu cikin manufofin tabbatar da shi'arin wannan shekarar jami'an tsaro na kan iyaka ƙasar iran wa'anda aka kai wa hare-hare a lardin Istanbul sun yi shahada sannan za ku ji cewa kasar bolivia ta taya iran juyarin hare-haren ta'addanci kan ofishin jakadancin ta a ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo hali musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said alila khamnai ya buƙaci gwamnatin shugaban ra'isi ta samar da wani kwamiti wanda zai yi aiki a cikin ƙasa don jawo hankalin mutane su zuba dukiyoyinsu don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar kamfanin dilanci labaran erna na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a jiya laraba a lokacin da yake jawabi a gaban jami'an gwamnati da sashen gudanarwa da shari'a na ƙasar a gidansa da ke nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa manufa ita ce dukkanin mutanen kasar su taimaka wajen cimma manufofin wannan shekarar na bunƙasa tattalin arziki tare da amfani da mutane ko tarayya tare da su a wannan shirin da ya juya kan ranar kudus ta duniya a ranar juma'a mai zuwa kuma imam said alil khamnai ya buƙaci a gudanar da jerin gwanon kudus na bana a cikin yanayi na musamman don irin halin da ake ciki a yankin da kuma gaza jakadiyar kasar bolivia a nan birnin tehran ta yi wa jumhuriyar musulunci ta iran jajen hare-haren ta'addanci wanda hamshi kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin kasar da ke birnin damascus na kasar syria kamfanin dillancin labaran erna na kasar iran ya nakalto romino parasoromos jakadiyar kasar bolivia a tehran tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma kara da cewa a madadin shugaban kasar bolivia da kuma sauran kasashen latin amurka wanda suka hada da brazil cuba mexico nicaragua venezuela da kuma uruguay suna miƙa ta'aziyarsu ga misa harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan da kuma dangin wa'anda suka rasa rayukansu a harayarin yaren da hamshi kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin juna musulunci ta iran da ke kasar syria ta kuma ƙara da cewa hare-haren sun saba dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka shafi diplomasiya da kuma mutunta hurumin kowace ƙasa daga cikin ƙasashen duniya don haka sun yi tir da wannan harin ma'an sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an tsaro na kan iyaka a nan ƙasar iran wanda aka kai wa hare-hare na ta'addanci a wurare biyu a kudancin sistan balochistan sun kai ga shahada kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa 'yan sanda biyu da kuma jami'an soji biyu har ila da sojan sa kai guda ɗaya wato basij sun kai ga shahada bayan raunuka da suka ji a hannun 'yan ta'adda a garin chabahar na lardin sistan balochistan a jiya laraba kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa an kashe mutane biyar daga cikin 'yan ta'adda da suka kawo harin a musayar wuta da su a lokacin da suka farwa jami'an tsaron mataimakin ministan cikin gida kan al'amuran tsaron cikin gida ya bayyana cewa an shiga fafatawa da 'yan ta'addan ne a wurare uku a cikin lardin kuma sun hada da chabihar rosk da kuma sarbas said majid mir ahmadi ya ce an samu cikakken nasara kan 'yan ta'adda a Ross amma suna riƙe da wani ɗan garin a matsayin garkuwa a ƙofar ragun da jami'an tsaro suka yi masu. Don haka jami'an tsaro wa'anda abin ya shafa suna aiki don ganin sun kubutar da wanda aka yi garkuwa da shi. Mir Ahmadi ya yi ƙarin bayani a safiyar Alhamis inda yake cewa 'yan ta'adda da suka kai hari kan dakarun sefa a Chabahar su ma ba su sami nasara ba amma kuma hudu daga cikinsu sun ɓoye a cikin wani gini kusa da wurin don haka su ma kamar sun shiga hannu ne shugaban kungiyar jihadul islami ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da yahudawan sayoni a gaza ya gana da babban mai bawa jagoran junjiyar hali musulunci imam said ali khamna'i shawara wato ali wilayati kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya kara da cewa ali wilayati ya gana da ziyad nakhala da tawagarsa a ofishinsa da ke nan birnin tehran inda bangarorin biyu suka tattauna halin da ake ciki a gaza da kuma falastinu da aka mamaye wilayati ya bayyana cewa jarunta da haƙuri da kuma turjiya wanda mutanen gaza suka nuna a cikin watanni shida da suka gabata ya zama abin alfahari da kuma jinjinawa. mai bawa jagoran sha'awaran ya kammala da cewa kungiyoyin falasɗina masu gwagwarmaya a gaza sun warkaza dukkanin shirye-shiryen hamci kasar isra'ila da magoya bayansu a duniya dangane da ƙasar falasɗinu da aka mamaye da kuma asiya ta kudu kuma da yardan allah kasar falasɗinu da aka mamaye za ta kubuta daga hannun kasar isra'ila daga hannun kasashen yamma nan ba da dadewa ba da yardan allah kuma falastinawa wa'anda suka ba da dubban shahidai a wannan yakin za su rayu a ƙasarsu ba tare da wa'annan azzaluman ƙasashe su yi katsalanda a cikin al'amuran ƙasarsu ba ya kuma kammala da cewa Hamza ƙasar isra'ila ba za ta kai ga manufofinta a wannan yakin ba duk tare da gagarumin tallafi da take samu daga ƙasashen yamma musamman amurka masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 157 Idan masu saurare ba su manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa da tawakana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da rayuwar Imam Khomeini da garin da aka haife shi da kuma yadda ya fara karatunsa na share fage. Da dala a yau za a ji ci gaban wannan tattaunawa domin jin irin gugurmar da margayi Imam Khomeini ya yi wadda ta kai ga faduwar sarki sha. To amma kafin wannan lokaci sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Ba توجه bisa la'akari da صحبت ها maganganu Rohani. malamin addini ruhaniyun. malaman addini fa'ol mai himma خوشزوق mai kwazo Hozeye ilmiye. cibiyar ilimi قم birnin قم Tahsil. karatu Ishon. su Nazde. wajen Asotid. malamai ilm ilimi ulume islami ilmomin musulunci u faro gereft shi ya koya doron lokaci javani na kuruciya daraje mataki ijtihad fitar da ilmomin addini u resid shi ya kai on zaman wancan lokacin وضعیت یعنی چگونه یا آن سالها چنگ شکرن حاکم سرکی او تحت فشار گذاشت شی یا مثلا با مجلس ورن زما مذهبی نه ادینی او تعطیل کرد شی یا دکتر او ممنوع کرد شی یا هنا تدریس کویروا امور دینی لمران الدینی مدرسه مکرانتا لابد با مکوا مردم متنی آگاهی زیاد وای و میوا اسلام الدین مسلمچی آنها نداشتند سو بزرگ بابا روشن شدن بیانه حقایق جمع حقیقه تلاش کوکری آنها تلاش کردند سو سنی کوکری علاوه بر بگو دکاری سخنرانی لچه آثار روبوچه بوچه ارزشمند میکیمه در زمینه a معرفی یم بیانی افشا تونوا سیاست ها جمعین سیاسا او تعلیف کرد شی یا ولپا قیام بوره پانزده خورداد شایبر گوتن خورداد آن شکل گرفت یا وکانا در زمان الوکچن حکومت گمنتی آن رخ داد شی یا ابکو به دنبال تهنگر بن سرکوبگرانه تا شوا رژیم گمنتی شاه سرکی او بازداشت شد شی انکامش در پی آن سکمکان حکن آن به وقوع پیوست شی یا وکانا او مخالف بود شی ینا ساباوا سلطه شمپیده ایکو دشمنان مکیا راه را باز می کرد ینا بود مبارزه پیتو نه پیتو در قوپا آگاهی ویر دکی بیداری پدکروا او گشود شی یا بوده madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta wakana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da gwagwarmayar امام خمینی ای اونچن لوکچن رامین با توجه به صحبتهای تو امام خمینی از روحانیون فعال و خوشسوق حوزه علمیه قم بود بله ایشان نزد اساتید بزرگ مانند آقا میرزا علی ادیب تهرانی و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم اسلامی را فرا گرفت و در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید. در آن زمان وضعیت ایران چگونه بود؟ در آن سالها رضاخان بر ایران حاکم بود. او روحانیان را تحت فشار گذاشت، مجالس مذهبی را تعطیل و تدریس امور دینی را در مدارس ممنوع کرد. پس لابد مردم ایران آگاهی زیادی درباره اسلام نداشتند البته روحانیون بزرگی مثل آیت الله مدرس و امام خمینی برای روشن شدن حقایق بسیار تلاش کردند امام خمینی چه تلاش هایی کرد؟ امام خمینی علاوه بر سخنرانی آثار ارزشمندی را در زمینه معرفی اسلام و افشای سیاست های رضاخان تعلیف کرد قیام پانزده خورداد چگونه شکل گرفت؟ این قیام در زمان حکومت محمد رضا پهلوی رخ داد به دنبال سخنرانی های امام خمینی درباره سیاست های سرکوبگرانه رژیم شاه ایشان بازداشت شد و در پی آن قیام پانزده خورداد به وقوع پیوست چرا امام با سیاست های شاه مخالف بود؟ چون این سیاست ها راه را برای سلطه دشمنان بر ایران باز می کرد. پس امام با مبارزات خود درهای آگاهی و بیداری را بر مردم گشود. شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما To madalla yanzu ga tarjamar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa. رامین با توجه به صحبتهای تو امام خمینی از روحانیون فعال و خوشسوق حوزه علمیه قم بود رامین bisa la'akari da maganganunka imam Khomeini ya kasance ɗaya ne daga cikin malaman cibiyar ilimi ta ƙum masu himma da ƙwazo بله ایشان نزد اساتید بزرگ مانند آقا میرزا علی ادیب تهرانی و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم اسلامی را فرا گرفت و در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید. ای shi کراتون علمین ادین ilimin اورن musulunci a کمرسو آقا میرزا علی ادیب تهرانی، دا حاج شیخ abdulkarim ha'iri yazdi ya kai ga mataki na mai fitar در آن زمان وضعیت ایران چگونه بود؟ یا یا یعنی ایران یک چی اوان چی؟ در آن سالها رضاخان بر ایران حاکم بود او روحانیان را تحت فشار گذاشت مجالس مذهبی را تعطیل و تدریس امور دینی را در مدارس ممنوع کرد. اون لوکچن رضا نه سرکی ایران shi ya matsa lamba a kan malaman addini ya rufe wuraren tarukan addini hakanan kuma ya hana koyar da duk wani lamari na addinin musulunci a makarantu. پس لابد مردم ایران آگاهی زیادی درباره اسلام نداشتند. کنان لله متنی دیوا ایران تلو کچن باس ده مسنیا سوسی کن ادین چی. البته روحانیون بزرگی مثل آیت الله مدرس و امام خمینی برای روشن شدن حقایق بسیار تلاش کردند. کده که من یم علمان الدینی کمر سو آیت الله مدرس دا امام خمینی سنگی کوکری متقه و جنبه نام متنه گسکیا امام خمینی چه تلاش هایی کرد؟ وان ایرون کوکری نه امام خمینی یی امام خمینی علاوه بر سخنرانی آثار ارزشمندی را در زمینه معرفی اسلام و افشای سیاست های رضاخان تعلیف کرد بایگال چچی امام خمینی یای رو گوچه و جنگ ناکور ور چی دکوما تونا اسیرین سیاسر رضاخان قیام پانزده خورداد چگونه شکل گرفت؟ یا یا شاید شای برگوتان خورداد یکسن این قیام در زمان حکومت محمد رضا پهلوی رخ داد به دنبال سخنرانی های امام خمینی درباره سیاست های سرکوبگرانه رژیم شاه ایشان بازداشت شد و در پی آن قیام 15 خورداد به وقوع پیوست. ونم بوره یک سنچینی علاوه چن ملکن محمد رضا پهلوی انکام امام خمینی سبو دالت کن سیاس هر دنیا دا گمناتی تشا تکیی اوانچن لوکچی سکمکون حکا اکی بوران شای برگا و خرداد چرا امام با سیاست های شاه مخالف بود؟ یا امام خمینی برده در سیاست شبه چون این سیاست ها راه را برای سلطه دشمنان بر ایران باز می کرد. در ونن سیاست تا بود امام مکیا هنگر در ایران. پس امام با مبارزات خود درهای آگاهی و بیداری را بر مردم گشود. کنن امام تا هنگر گوگرمه ya buɗe ma mutane ƙofofin faɗaka da farkawa daga barci. kuma dala an ji da wannan tattaunawa ta wakana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da irin gwagwarmayar da margayi imam khomeini ya yi da gwamnatin sarki sha a wancan lokaci wanda daga bisani sarki sha bayan da ya kasa jurewa lacoci da marigayi imam khomeini yake yi na kalubalantar gwamnatinsa ya sa aka kama shi wanda kuma hakan ne ya jawo miƙewar mutane a ranar goma sha biyar ga watan hordad daga bisani kuma hakan ya zama ƙarshen gwamnatin sarki sha idan allah ya kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauki da cigaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shirin na yi abdullahi salo ke muku fatan alheri a turbin mu a shiri na gaba المجند أي مظهر

Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Muhammad Mu'tamadini da domin ji irin waƙar da ya tazar mana. Masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. آخر که خواست از اون ما را بیافریند آدم بیافریند هوا بیافریند خود آفرید و خود نیست برخیش آفرین گفت میخواست هرچه خوبیست یک جا بیافریند خود آفرید و آنگاه از خیش راند ما را تا بلکه بر زمین هم To an gaishe ka Muhammad Mutamadi a cikin wannan waka da gabatar. A nan zan jalan zamun shirin gan lokaci na raran mu a tarbe mu a wani shirin za a ji mu dauke da wata sabuwar wakar. Amma kafin nan, a ma'adin wani sarrafa shirin ya kammala, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya, amma fa ana iya tarban mu a shafin na gizo www.tv1.ng. که بی تو نالانم آتش عشقت زد شرر به جانم آتش عشقت زد شرر به جانم sauraro yanzu sai ga zama domin za a ji zango na biyu na shirinmu na rana za a fara ne da sauraron wasan kwaikwayon na rehanatul mustapha wanda ya shafi rayuwar ɗayar manzon allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa wato fatimatu zahara alaihi salam ai sauraro lafiya jikokin manzan Allah. masu mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkan da warhaka, muna farin cikin sake saduwa da ku a wannan fitowa a cikin wannan shiri inda za mu kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru bisa dogaro da ruwaya mai inganci daga Hafiz Alhalabi ya kawo a cikin littafinsa na almanaƙib dangane da tarihin Imam Hassan Mujtaba aminci ya tabbata a gare shi sai a kasance tare da mu a cikin shirin. wannan alamun birnin madina ne ya ummu dandam wannan bishara ce kan cewa wahalar da muka sha a cikin wannan doguwar tafiya za ta kawo ƙarshe hakika wannan tafiya tana da matukar wahala amma kuma idan na tuna cewa za mu ga manzan Allah nan ba da jimawa ba sai in ji gajiyar ta tafi Haƙiƙa ina matukar son ganinsa tafiyar mu za ta ƙara yin kyau da ganinsa da kuma samun alkawarin da ya yi mini na raƙumma kace ya yi maka alkawarin raƙumma guda tamanin? Wallahi haka ne, wannan takardar ce ɗauke da hatiminsa, ban san me yasa ya dage akan cewa sai ya rubuta alkawarin da ya yi mini akan takarda ba, alhali abin da ya faɗa mini da bakin sama ya wadatar. Ko shakka babu, akwai wata hikima a cikin yin hakan domin manzan Allah baya yin furci a kan son ransa kamar yadda ka bamu labari lalle na cika masa alkawalin da na yi masa na zo masa da mutane daga bani abbas suna masu musulunta lamarin ba mai wahala ba ne ya abu damdam domin kuwa labarin da ka bamu dangane da manzan Allah da kyawawan ɗabi'unsa kawai ya isa ya saka sansa a cikin zukatan mutane. tare da yin imani kan cewa shi manzo ne da Allah ya aiko. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan ganinsa imani ya shiga zuciyata na zo wurinsa ne daga lokacin da na ji labarin bayyanarsa a yisruf sai na tambaye shi yaushe ne ruwan sama zai sauka menene a cikin taguwata menene zai faru a gobe kuma yaushe zan mutu ga alama waɗannan tambayoyin naka suna da halaƙa ne da farin da muke ciki wanda al'ummarmu ke fama da shi. Kin yi gaskiya, kamar ya san haka, domin ya karanta mini wasu ayoyi daga littafin Ubangijinsa da suke danganta ilimin hakan. zuwa ga Allah daga nan sai ya bani labari kan matsalar farin da ta addabe mu ya ce Allah zai yaye mana wannan matsala da zarar mun musulunta daga nan sai na yi masa alkawali kan cewa zan zo masa da jama'ata suna masu musulunta hakika ka cika alkawarinka ya abu damdam ina jin cewa lalle sauƙi yana kusa amma duk da haka ina jin wata damuwa a cikin raina saboda yadda manzon Allah ya dage kan sai ya rubuta maka alkawarin da ya yi maka a cikin takarda kada ki damu duk da hikimar da ke cikin lamarin amma na san cewa wa'annan raƙuma da za mu samu nan ba da jimawa ba suna ɗauke da wani abin da zai kawo mana sauƙi akan farin da muke fama da shi da yardar Allah. hikimar da abu damdam bai sani ba ita ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangijinsa ya sanar da shi cewa abu damdam zai zo madina tare da mutanensa ne bayan rasuwarsa ba za su riski manzon allah a madina ba saboda haka ne ma manzon allah ya rubuta masa alkawalin da yi masa a cikin takarda domin musulmi su tabbatar da cewa manzon allah ne ya yi masa alkawali da kansa domin su cika masa wannan alkawali. ban san abin da zan yi ba yanzu me zan gaya ma mutane na ya umma dandam na riga na gaya musu alkawarin da manzon Allah ya yi mana kuma sun yi farin ciki da haka wallahi bakin ciki jin labarin rasuwar manzon Allah da rashin ganin sa sun mantar da ni daga tunanin samun raƙuman da ya yi mana alkawari amma ai lamari na yana da bambanci da na domin na yi ma mutane na alkawari ne bisa alkawarin da manzon Allah ya yi min. mai yiwuwa daga cikinsu kuma akwai wanda zuciyarsa ba za ta nutsu ba har sai ya ga alkawarin da manzon Allah ya yi mana. Ni ina ganin na gane hikimar yin haka. Ka fito da wannan takardar da manzon Allah ya rubuta. Ka tafi da ita wajen kalifansa, ka gabatar masa da buƙatar cika alkawarin manzon Allah. Wannan ra'ayi naki yana da kyau. Tabbas zan yi tambaya bisa kan wane ne kalifan manzan Allah ya kai ɗan uwan larabawa ka bani labari wane ne kalifan manzan Allah a ina zan same shi abubakar shine kalifansa kuma za ka same shi a masallaci ya kalifan manzan Allah manzan Allah ya ɗaukar mini alkawari kuma ya rubuta mini takarda kan haka da takardar nan sai al'abasi ya mika takardar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da take ɗauke da hatiminsa sai suka karanta abinda manzon Allah ya rubuta Muhammad dan Abdullahi ya yi alkawalin bayar da jajayen raƙuma masu fararen idanu guda 80 ga Abu Dandam al'abasi. Wannan kuma wata takarda ce ya ɗan uwa kabilar Abbas hakika ka tambaye kalifan manzan Allah abin da ya saba ma hankali a ina zai samo waɗannan raƙuma da kake faɗa wallahi manzan Allah bai bar komai ba sai alfararinsa da jaki da takobinsa mai baki biyu da kuma silkensa Aliyu ɗan Abu Talib kuma ya ɗauke su duka bai bar mana komai ba sai gonar fadak ka tafi kawai domin ba za ka samu abin da kake so ba. ban san me zan yi ba yanzu ya ummu dandam hakika na yanke kauna daga samun abin da nake so daga wa'innan mutane ta yaya zan fuskanci mutane na yanzu ya zan yi ya ubangiji na ba ka da laifi kan haka domin kuwa ka yi iyakacin abin da za ka iya yi sai ka saurari wata mafita daga wurin allah ka taso ya aba damdam aminci a gare ka ya dan uwan abbas aminci a gare ka ya kai wani da cizo wane ne kai Idan na tashi, ina za mu tafi ne tare da kai? Ni ne Salman Farisi, ina daga cikin sahabban manzan Allah. Ka taso mu tafi zuwa gidan Aliyu dan Abu Talib, domin ya cika maka alkawarin da manzan Allah ya maka kafin rasuwarsa. Sai Al'abasi ya miƙe ya tafi tare da Salman zuwa gidan Amirul Mumin, sai Salman ya ƙwanƙwasa ƙofar gidan, sai Aliyu amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce. Ka shigo ya Salman tare da Abu Dandam. Sarki ya tabbata ga Ubangiji, ya Salman. wane ne wannan mutumin da ya kira sunana ba tare da ya taɓa ganina ba? Shi ne Aliyu wasiyin manzan Allah kuma baban jikokinsa. Al'abasi ya shiga sai Imam Ali ya buƙaci ya bashi takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta masa a lokacin ya ga takardar sai ya ce ya Salman ka tafi ka yi kuwa a cikin mutane kan cewa duk wanda yake son ya ga cika alkawalin da manzon Allah ya yi to ya fito gobe a cikin sahara da ke wajen birnin Madina daga nan sai ya umarci abu damdam da ya fita tare da ɗansa hassan gobe da gari ya waye sai ya fita tare da shi mutane kuma sun taru. Hakika dan Aliyu yana da kyawawan ɗabi'u ya Abu Damdam har na ji ina ƙaunarsa a cikin raina. Ya sunansa ne Abu Damdam? Sunansa Hassan jikan manzan Allah. Wallahi ban taɓa ganin wani mutum wanda yake tsananin kama da manzan Allah ba kamarsa. Shin bakin kasance kina son ganin manzan Allah ba? To ki diba Hassan. Shi ne ya ɗauko dukkanin kamannin manzan Allah. Abin da kake faɗa da gaske kake yi kuwa? Wallahi da gaske nake yi. Tun daga lokacin da mahaifinsa ya umarce shi da ya zo nan tare da ni sai na ji wata bishara ta alkhairi ina tafiya tare da shi tamkar ina tafiya tare da manzon Allah ina kallonsa ina ta tunani kan hikimar da ta sanya Aliyu ya haɗa ni da shi ta yaya zai kawo raƙumman da manzon Allah ya yi mini alkawali. Ga alama dai kana yi mana wani izgiri ne ya abadan dam ina raƙuman da aka yi mana alkawari suke ne mu ba mu ga komai ba sai wani yaro a tsaye yana sallah akan tudun sahara ka yi haƙuri har Hassan ya gama sallarsa, ba ka jin cewa akwai wani alkhairi da albarka tare da wannan yaro? Ban sani ba, amma dai ga dukkanin alamu yaron yana da nutsuwa da kamala. wanda babu mai irinta daga cikin shugabanni da sarakunanmu, amma kuma duk da haka ban ga alamun raƙumma ba a cikin wannan sahara. Ina tsoron kadda a yaudare mu gashi na gaji. Sakamakon wannan doguwar tafiya mai wahala da makai, ƙasusuwana suna ta daddaka. gajiya za ta rabu da ku nan ba da jimawa ba saboda abin da za ku gani daga ɗan manzan Allah gashi can ya gama sallah yana tsaga ƙasa da hannunsa yana yin addu'a hakika ba a mayar da addu'arsa. menene idanuna suke gani haka shin kina gani abin da nake gani kuwa wallahi ina gani raƙumma ne manyan raƙumma ne tsarki ya tabbata ga Allah daga ina waɗannan raƙumma suka fito wannan lamari na ɗan manzon Allah ya tuna mini da mu'jizar takuwar annabi salihu wannan abin da manzon Allah ya yi mana tanadi ne kika an karɓi addu'ar ɗan manzon Allah ina mai yi muku bishara ya bani Abbas kan samun abin da manzon Allah ya yi mana alkawari ɗan manzon Allah ya ce ka kama linzamin taguwa ta farko duk sauran za su bi bayanta. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, shidda, bakwai sun cika tamanin daidai hakika na kirga su guda tamanin ne kamar yadda mai gaskiya amintacce ya yi mini alkawali. Ka kirga su sun cika daidai? Na rantse ga Ubangijin Muhammad. mai gaskiya amintacce sun cika daidai kuma dukkan su kosassu ne masu cikakken lafiya. To yanzu sai ka bani takardar da manzon Allah ya rubuta maka. domin in mika ta ga wasiyinsa. Bismillah ya Salman, wannan ita ce takarda mai albarka. Bismillah. wannan shi ne abin da muka kasa yi wa wannan mutum gashi nan ɗan aliyu ɗan abu talib ya ba su ko daga ina ya zo da wa'annan raƙumma waɗanda babu irinsu a cikin hizaz hmm. wannan yana daga cikin shiri irin na alayen muhammad kai wannan mutum kamar baka shi daɗin cika alkawarin kakansa da hassan ya yi ba a'a haƙiƙa na yi farin ciki tunda kun samu abin da kuke so to ku bar madina ku koma garinku da sauri kada ku ba kowa labarin abin da ya faru a'a wallahi ba zan tafi ba har sai na ƙara kallon wannan yaro wanda ya fi kowa kama da manzan Allah farin ciki na akan haka ya farin ciki na akan samun waɗannan raƙumma rai na fansa a gare shi hakika akwai wasu kamannu irin na annabawa tattare da shi cikin shirin na gaba za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin halaye da siffofi maɗaukaka na jikokin manzon Allah kuma shugabannin samarin 'yan aljanna. Sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba ku kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin musamman akan watan ramadan mai alfarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على mursalin المرسلين سيدنا ونبينا muhammad wa أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shiri na musamman da muke gabatar muku domin ranakun watan ramalana mai alfarma a shirinmu na yau za mu yi magana ne dangane da itikafi wato zama a cikin masallaci domin bautan Allah. Ma'anar itikafi shine zama a cikin masallaci da nufin bautan Allah maɗaukaki, kuma yana da kyau ga mai itikafi ya ƙara da niyyar aikata ibada kamar sallah, addu'a, karatun alƙur'ani da sauransu. Matsayin itikafi a shari'a mustahabi ne, amma yakan iya zama wajibi idan mutum ya wajabta wa kansa yin itikafi ta hanyar yin bakance wato nazar. ko alkawari wato ahad ko kuma rantsuwa wato yamin da makamantansu ana yin itikafi ne a duk lokacin da ya inganta a yi azumi wato duk lokacin da yin azumi ya halatta ga mutum to yin itikafi ma ya halatta gare shi domin ba a yin itikafi sai tare da azumi ko da kuwa azumin na mustahabi ne wato azumin neman lada amma lokacin yin itikafi mafi ɗaukaka shine watan ramalana mai alfarma kuma a kwanaki goman ƙarshe na watan yanzu kuma za mu yi magana ne kan sharuɗan yin itikafi itikafi baya inganta har sai an cika wasu sharuɗa kamar haka na farko hankali itikafi baya inganta a kan mahaukaci hakan nan mutumin da ke cikin maye da makamantansu na biyu ɗaura niyya Itikafi ba inganta sai da niyya, wato ɗaura niyyar yin itikafi domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki kamar sauran ayyukan ibadu tare da tabbata a kan niyyar. Wato kada mutum ya ƙudurta niyyar ɗauki hannu daga itikafin da yake yi. Ana ɗaura niyyar yin itikafi ne a daidai lokacin da za a fara gudanar da itikafin a farkon dare ko tsakiyarsa ko kuma ƙarshensa. Itikafi yana farawa ne daga lokacin fitowar alfijir a ranar farko, wato mutum ba zai jinkirta ɗaura niyyar fara itikafi ba har zuwa bayan fitowar alfijir. Na uku, azumi. Itikafi baya inganta ga mutumin da baya azumi, wato mutumin da yin azumi bai inganta gare shi ba, to yin itikafi ma bai inganta gare shi ba. Misali, macen da ba ta azumi saboda jinin haila, yin itikafi bai inganta gare ta ba. babu bambanci ya kasance azumi da mai itikafi yake yi na wajibi ne ko na mustahabi kuma azumin da yake yi wa kansa ne ko kuma yana azumin ne ga wani mutum na daban misalin azumin ramako ga mamaci na hudu adadin kwanakin itikafi wato kada kwanakin da mai itikafi zai yi a cikin masallaci ya kasa wuni uku da dare biyu a tsakani amma ya halatta mai itikafi ya shige kwanaki uku a itikafin da yake yi abin da ake nufi da wuni shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana na biyar itikafin da mutum zai yi ya kasance a cikin babban masallacin gari da ake gudanar da sallolin jam'i misalin masallacin juma'a wato ba a yin itikafi a cikin ƙananan masallatai da suke unguwanni sannan a bisa itiyaɗi mustahabi itikafin da mutum zai yi ya kasance a ɗaya daga cikin masallatai hudu kamar haka masallacin ka'aba masallacin manzan Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke birnin Madina masallacin kufa da masallacin birnin Basra na shida rashin fita daga cikin masallaci mai itikafi baya fita daga cikin masallacin da yake gudanar da itikafi a cikinsa sai a bisa lallura na hankali ko shari'a ko kuma al'ada misali fita daga masallaci domin zuwa yin wankan janaba ko kama ruwa ko kuma gaida marar lafiya idan kuma mai itikafi ya fita daga cikin masallaci ba a kan wata lalura ba da gangan to itikafinsa ya ɓaci yanzu kuma za mu yi magana ne kan abubuwan da suke haramun ne ga mai itikafi ya aikata su wajibi ne a kan mai itikafi tun daga lokacin da ya fara gudanar da itikafinsa har zuwa lokacin fitarsa ya nisanci aikata wasu abubuwa kamar haka na farko saduwa da mace da sumbatarta ko kuma shafar jikinta domin sha'awa ita ma mace mai itikafi dukkanin waɗannan ayyuka sun haramta gare ta Na biyu, fitar da maniyi ta hanyar wasa da al'aura, ko kallon mace ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyar fitar maniyi daga mai itikafi da gangan. Na uku, shakar turare mai ƙamshi. Na hudu, shakar duk wata itace mai ƙamshi ko fulawa domin jin daɗi. Na biyar, saye da sayarwa da duk wani nau'in kasuwanci. Na shida, musu da jayayya akan al'amarin duniya ko addini idan sun kasance domin gwada isa da neman ɗaukaka ne. Amma babu laifi idan sun kasance domin fayyace gaskiya ce da nuna hanya madaidaiciya. Yanzu kuma za mu yi magana ne kan hukunce-hukuncen itikafi. Idan mutum ya fara gudanar da itikafi, ya halatta ya yi watsi da itikafin. wato ya fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi ya fice daga cikin masallacin sai dai a wajaje kamar haka na farko idan mutum ya yi bakancen gudanar da itikafi a kwanaki ke keɓantattu to matuƙar ya fara gudanar da itikafin a cikin waɗannan kwanakin da ya keɓance wajibi ne ya ci gaba da itikafin ba zai fasa ba saboda bakancen da ya yi na biyu Idan mutum ya fara gudanar da itikafi ko da na mustahabi ne matuƙar ya riga ya yi kwanaki biyu a cikin itikafin, to dole ne ya ci gaba da gudanar da itikafin ya cika kwana ta uku. Sai dai idan tun da fari ya ginda ya sharaɗi a cikin niyyarsa cewa zai fasa ci gaba da gudanar da itikafin duk lokacin da ya ga dama ko idan wani abu ya faru. to a nan ya halatta ya fice daga itikafi akan sharaɗin da ya gindaya ko da kuwa a rana ta uku ce idan mutum ya shiga itikafi na mustahabi bayan kwanaki biyu sai itikafinsa ya ɓace saboda aukuwar wani abin da ke ɓata itikafi to wajibi ne ya sake gudanar da itikafin amma ba dole ba ne sai ya hanzarta sake gudanar da itikafin sai dai idan itikafin ya ɓaci ne sakamakon kasancewar cikar rana ta uku ranar sallar idi ce ko ya bayyana masa cewa wajen da yake gudanar da itikafin ba masallaci ba ne to a nan babu maganar sake gudanar da itikafi a kansa dukkanin abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su da rana sun haramta gare shi ya aikata su cikin dare amma banda cin abinci dukkanin abubuwan da suke ɓata azumi suna ɓata itikafi ƙarin bayani kan haka jima'i cikin dare ga mai itikafi yana ɓata itikafin da yake yi hakanan jima'i yana ɓata itikafi ko da bisa mantuwa ne mai itikafin ya aikata idan mai itikafi ya ɓata itikafinsa na wajibi ta hanyar gudanar da jima'i da gangan yin kafara ta hau kansa kuma babu bambanci jima'in da rana ce ko da daddare ne amma babu kafara a kan mai itikafin da ya ɓata itikafinsa ta hanyar aikata sauran abubuwan da suka haramta mai itikafi ya aikata su. Kafarar itikafi daidai take da kafarar karya azumin watan Ramalana da gangan. Wato ‘yan takuyanga ko ciyar da mabukata guda sittin ko kuma yin azumin watanni biyu a jere, kuma itiyaɗi ne kafarar ta kasance tamkar kafarar zihari, wato ya jeranta kafarar farko ya ɗauki matakin ‘yanta kuyanga, idan ba zai yiwu ba, sannan ya yi azumin watanni biyu a jere, idan ba zai yiwu ba, sannan ya ɗauki matakin ciyar da mabukata guda sittin. Idan mutum ya ɓata ittikafinsa na wajibi da rana a watan Ramalana ta hanyar saduwa da mace, kafara guda biyu sun hau kansa, kafara ɗaya ta azumin watan Ramalana, kafara ta biyu ta itikafi, mai itikafin da ya ɓata itikafinsa na wajibi a watan Ramalana ta hanyar saduwa da matarsa da take azumi da rana da ƙarfin tsiya. Kafara uku sun hau kansa, kafara ta farko na azuminsa, kafara ta biyu na itikafinsa, kafara ta uku na saduwa da ya yi da matarsa da take azumi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. yanzu kuma ga addu'ar rana ta 24 ga watan Ramalana mai alfarma. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين يا الله ina roƙonka a cikinsa da abin ka, sannan kuma ina neman tsarkinka a cikinsa daga abin da ke sanya ka fushi kuma ina roƙonka a cikinsa samun nasarar yi maka biyayya kana kuma kada in saba maka ya karimi ga masu bukata yanzu kuma ga shirin nan na mu leƙa mu gani Muleka masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin wata fitowar ta shirin muleka mu gani shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi fuskokin rayuwa shirin namu na yau zai yi magana ne akan wani matashin ba amurke mai suna benjamin kuchin wanda yake da ƙoƙarin bincike domin gano gaskiya akan muhimman batutuwan rayuwa da ƙarshe ya kai shiga musulunta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Kumaji da naci wajen neman jawabi akan rayuwa ka cokau. kuma sun sanin kowane ne mutum sannan menene makomarsa hakanan kuma da ƙoƙarin samun jawabi daga aƙidu daban-daban da ra'ayi mabambanta za su iya kai mutum ga cin karo da gaskiyar da yake nema wannan ne gwadaban da benjamin kuchin ya hau yake tafiya a kansa a ƙarshe kuwa ya gano addinin musulunci wanda ya ba shi jawabin dukkanin tambayoyin da yake da su. tare da cewa benjamin ya taso ne a gidan da suke bin ɗariƙar roman katolika ta addinin kirista sai dai iyalansa ba masu riko da addinin ba ne ya faɗi cewa tun yana matashi tambayoyi masu yawa suke yawo a cikin ƙwaƙwalwarsa akan daga ina muka fito me ko muke yi a cikin wannan duniyar sannan kuma ina ne makoma benjamin ya ci gaba da cewa ba na samun jawabi kamar yadda ya dace akan tambayoyin da nake yi dangane da aƙidar kirsanci da ɗaukar annabi isa alaihi salam a matsayin ubangiji benjamin ya ce saɓanin sauran mutane ina son yin nazari domin samun jawabi akan wannan batu don haka ina son sanin wane ne ubangiji daga ina bible ya zo kuma wani saƙo ne a cikinsa benjamin ya ce hatta waɗannan tambayoyin bai sami jawabinsu ba kamar yadda ya dace har zuwa lokacin da ya shiga jami'a ya fara karatu a kan addinai daban-daban na duniya saukaku da waɗanda ba saukaku ba darussa ne waɗanda za su iya zamar masa kyakkyawar masoma ta samun jawabin da yake nema a kan halitta da mutum da makomarsa karatun da benjamin ya yi bai takaita a cikin wato na jami'a ba ya rika yin nazari da bincike nashi na ƙashin kanshi na lokaci mai tsawo ta kai shi ga ya iya raskar inda bayanai a cikin addinai daban-daban suke da rauni da inda suke da ƙarfin hujja dangane da addinin yahudanci yana faɗin cewa da gaske ne cewa a bisa tushe addinin yahudanci yana cikin saukakkun addinai amma sannu a hankali daga baya an cakuɗa shi da ƙabilanci da karkatar da shi daga asalinsa don haka ba zai zama karɓaɓɓe ba domin suna cewa Allah ya aiko mala'ika zuwa ga annabi Musa salam ya shaida masa cewa Allah ya ɗaukaka Yahudawa akan dukkanin al'ummun duniya sannan kuma zai ba su nasara akan al'ummun wannan ya sa suke jin cewa wajibi ne su danne dukkanin al'ummun duniya saboda su mulketa. ta. wani daga cikin addinan da benjamin ya yi nazari da bincike a kansa shine addinin musulunci yana faɗin cewa dukkanin addinan da na yi nazari a kansu na ci karo da rauni wanda nake samun kafar yin suka amma da na zo kan musulunci da littafinsa mai tsarki wato alkur'ani ban ci karo da irin wannan raunin ba kuma shine addinin da na aminta da shi kuma koyarwa da dokokinsa sun dace da hankali na kuma kasa gano inda zan yi suka a cikinsa wannan bawan allah ɗan ƙasa amurka ya ɗauki lokaci mai tsawo yana nazari akan alkur'ani mai girma benjamin ya shiga fagen nazarin alkur'ani mai girma ne dai na tsawon shekara guda ba tare da ya san cewa wannan littafin mai tsarki shine mu'jiza mafi girma da musulunci yake takama da ita kuma kowane mahaluki da zai buɗe shafukan alkur'ani mai girma ya karanta ba tare da wata manufa ba to zai fusgu zuwa ga tafarkin shirya sannu a hankali benjamin ya fara jin yana son alkur'ani ya bayyana cewa nutsuwar da nake samu idan ina karanta alkur'ani ban samu kwatankwacinta ba idan ina karanta wani littafi don haka a dare da rana nake ɗauka alkur'ani ina karantawa saboda in samu nutsuwa wannan nutsuwar da kuma ɗaya kewar da nake samu daga alkur'ani sun sa mana ƙaunar addinin musulunci alkur'ani mai girma ya sake tabbatar da mu'ujizarsa kan wannan bawan allah benjamin ya zama ya amsa masa wato tambayoyin da yake yi da ɗora shi akan hanyar shirya ya sa shi jin cewa a shirye ke karɓi addinin musulunci dalili na biyu baya ga alkur'ani mai girma da ya sa benjamin son karɓa addinin musulunci shine karanta tarihi da jin halayen annabi muhammad mai tsira da aminci da iyalan gidansa ya sha jin labarai akan annabi muhammad mai tsira da aminci da iyalan gidansa da kuma kyawawan halayensa daga bakin abokansa da suke musulmai akan haka ne ke cewa labaran da nake ji dangane da annabi muhammadu suna da jan hankali a wurina kuma labarun kyawawan halayensa da na ji sun zamar mani kafa kaiwa ga shirya a ƙarshe bayan ɗaukar shekaru uku yana nazari da bincike benjamin ya kai ga karɓar addinin musulunci yadda ya karbi addinin musulunci labari ne mai jan hankali a karan farko ya je wata cibiya ta addinin musulunci wacce take a birnin los angeles a ƙasar ta amurka ya ba da labarin abin da ya faru da shi kamar haka lokacin da na isa wajen sai na fahimci cewa cibiya ce ta mabiya mazhaba shi'a da farko na yi shakku da jin takaicin da ya sa ban yi dogon nazari ba akan bambancin da yake tsakanin shi'a da sunna sai tunani ya zo min cewa in koma gida domin ban gama shiryawa ba amma nan da nan tanina ya sauya na yanke shawarar shiga ciki domin in ga wane irin bambanci ne ke tsakanin shi'a da sunna wani dattijo mai ilimin addinin musulunci kuma mai wayewa ya kwatanta wa benjamin da yi masa bayanai akan hakikanin addinin musulunci da irin koyarwar da ya kunsa da kuma yadda yake kallon bil'adama a doron ƙasa sannan kuma da yadda ya fassara halitta da rayuwa baki ɗaya ta yadda wannan jawabin da ya ji daga bakin wannan bawan allah ya sa ya zauna masa a zuciya nan take benjamin ne kalmar shahada ta shiga cikin addinin musulunci. To ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don mun karkare wannan labari da muka ɗauko ba a kan wato Benjamin da yadda ya karbi addinin musulunci. A fitowa ta gaba za mu ji irin muhimman abubuwan da suka biyo baya da yadda rayuwarsa ta sauya sannan kuma da yadda ta yi tasiri a kan uwansa da danginsa suka yi wa addinin musulunci kyakkyawar fahimta alhali suna rayuwa a tsakiyar al'umma. wacce take kallon addinin musulunci a matsayin addini na ta'addanci da zubar da jini sai a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya. the teacher of teachers, he changed the world for the better and made us Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Yanzu ga shirin na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin namu Leka Iran. Shirin da shin sami ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma a makin da ake da su ga masu su zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya. Da fatan masu sun ta da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla, a yau shirin namu zai muku bayani ne game da batun bikin baje kolin alkur'ani mai girma da aka ake gudanarwa a duk shekara a babban satin juma'a na imam Khomeini da ke birnin Tehran. Inda kamfanoni na buga littattafai da alkur'anai suke baje kolin su a wajen ga masu azumi da masu ziyartar wurin domin kashe kwarwatar ido. Bikin karo na talatin da ɗaya, ya ware bangaren sayar da kayayyakin gargajiya da kuma bangaren sayar da suturu na musulunci kamar hijabai da safa da sauransu da wasu abubuwa na amfani na yau da kullum da ake siyarwa a wannan wuri a gefen littattafai da alƙwayan da ake kawa domin siyarwa ga mahalarta wurin. Haka zala akwai rumfuna daban-daban da aka ware ma kasashe da suke yi wa alƙur'ani hidima da ƙasashen duniya daban-daban. Domin jin yadda wannan bikin baje kolin ki gudana abokin aikin mu Abubakar Sadiq Musa ya ziyarci wannan waje ga kuma irin tsaraba da ta zama na aisawa ne lafiya. Alaikum mutane barkamu da haka yau ga muna mun zo nan inda ake baje kolin Kur'ani <clears throat> a nan birnin Tehran wanda wannan shine na karo na 33 ko 31 haka na dai mata dakika nawa ne na kano ji gani nan bangaren kasar rasha ne da suke baje abubuwan da suka shafi alkur'ani wani ta ce mai wakiltar su da sauransu don tana ɗaga mana hannu da sauransu nan kuma bangaren falasin ne su ma sun zo baje kolin ƙur'ani daga gani kun ga abin da ya shafi masjidil aksa a nan haka da sauransu so nan wajen kawai dauke gani wajen ne da ya tara al'amura da dama misali eh, nan kasan za a gashi 'yan malaysia ne rumfa-rumfa ne kowa da abin da yake zuwa ya baje a alkur'ani da kuma kimiyoyinsa daga sunan kowanne rumfa da abin da ya shafa ga wasu nan kuma nan irin rubututukan alkur'ani ne ga su kala-kala daban-daban ake baje kolin su suna nan da suna da kowane da yanayin garin su zai misali ka duba wannan za ka ga misali indiya ne ga tutarsa nan kuma ga irin rubutun nauyin alkur'ani nan kuma in ka duba shi ma indiya din ne amma nan ma indiya ne so amma idan ka zo nan za ka ga kuma nan sri lanka ne kamar da kuke gani a ƙasa nan haka sri lanka so nan kuma idan ka zo za ka samu andonesia ne to shi ma nau'in yadda ake wa karatu ne kamar yadda muke wa allo dai na sauka ake wa wannan fatiha wani ado ko ƙarshen sotul bakara to nan kuma gashi nan wannan sotul safat ne wa safati safa aka yi wannan adam to ga nan kuma shi ma nan indonesia ne in kun duba ku gani shi ma wani yanayin rubutun ne a nan haka to haka dai in ka dudduba za ka kacce nau'ukan rubutu ne da ake baje wannan kokari ko ce iyawa da gwaninta da aka saba wajen wannan to idan ka ci gaba dubawa duba kuma nan ma ko wasu ɓangaren rubutu wani suka shafi wasu ƙasashen daban-daban a nan ka duba za ga wannan tunisia ne ga sunan ƙasar nan a nan ga sunan abubuwa da dama na su ma rubutu ne wanda ya shafi alkur'ani da ake yin sa da nuna gogewa da abin da ya shafi wannan to ga bangaren wahabiya nan a saudiya kenan su ma ba a baya ba ga irin tsawon tsarin rubutun nasu da suke da shi don ku duba da kyau gare wanda aka saba gani ne yau da kullum so nan kuma ga bangaren shi ma bahrain da ka duba zaka ga da su ma yadda suke rubutun nasu nan ga sunan kala-kala da nau'i daban-daban haka ma nan nan kuma imarat ne haɗaɗɗe daular larabawa su ma ga yanayin tsarin nasu rubutun da suke da shi kala-kala nan kuma idan ka zo nan algeria kenan su algeria har da ma dan wasu misali tsarin yadda ake malami ke koyar da ɗalibi karatu gashi nan malamin ya harɗe kamar wani ke to gashi nan dai da rubuce-rubucen su wanda kuna iya gani idan kuma aka zo nan masu da ya kada sha'afa muna tare da sarai abubakar musa ne da yake yi mana bayani game da yadda bikin baje kolin alkur'ani mai girma ke gudana a masashin juma'a da ke nan birnin tehran barin sake haɗa ku da shi domin jin ci gaba da bayanin da yake yi kan wannan lamari ga kuma abin da yake cewa nan kuma garin su arda macron kenan a yadda suke abubuwan su ga sunan qur'ani su ne da dai sauransu su ma rubutu suka yi da turanci da da faransanci kenan wanda za a ce nan kuma aljazair na algeria su ma ga rumfansu nan kuna gani ga su nan da irin yanayin rubutunsu nan kuma kuwait kenan gashi nan wannan bawan allah na sallansa da kuma rubutun rubuce su da suka yi da littattafansu nan kuma daular thailand kenan to ga su nan su ma sun haɗin gwiwa da cin da china shi na rubutu ne a nan da canan cin da kuke gani shi ga da kuma rubuta alkur'ani mai girma wannan ya kamata mu je su hau kenan ni hau na kuma pakistan kenan yawwa su ma ga nasu rumfan da kuma irin tsare-tsare da suka yi mai da alkur'ani mai girma wannan duk ana yana faruwa ne a nan birnin tehran ga kuma inda iraki kenan to duk wannan wajen haka yake gabaɗi daya kamar da kuke gani to za ku kan cewa ana nan kowa na baje abin da ya ga dama na tutan iraki ne ga wani tutan ma nan kowa da abin da yake bajewarsa a nan abin banan gwan sha'awa mutum yana gani zai fahimci kan cewa ana yi wa kur'ani hidima ne a nan wani da wannan tare din duk shekara ake yinsa cikin watan ramadana da ka duba da kyau nan kuma wani bawan allah ne yake take ta kokari ya gai bayani a ga tutocin kasashe yawwa ga tutoci na hadda na ƙasa najeriya mu ma saka mana shi da yake kamar kasashe ne da suke da suke wa qur'ani hidima to ya kai ganin ganin ko kowane tutar to gaga na ƙasa najeriya nan sannan ga wajen yin conference conference in kana gani za a gasu nan daban-daban wasu wuraren ma dai ba za mu shiga ba amma dai gashi nan dai muna ɗauko muku abin da za mu iya nan kuma wajen kun gashi nan wajen da aka shirya ne wajen yin conference conference duk wannan yana faruwa ne a nan tehran a inda ake kiransa da musalla imam kumaini wato inda ake yin sallan juma'a da kuma sallan idi a nan birnin tehran ga su kuma tsarin wasu rubutun a nan insha Allah nan za mu tsaya idan mun ga sabon kuma za mu sake ɗauko muku shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu wari fin daɗi karewa ji masu iya magana ga lokacin da ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke sabon shirin amma kafin na amma don kowa da kowa musamman sadiq aliyu musa da ya kawo na ƙarin bayani game da yadda ake yadda bikin baje kolin alkur'ani mai girma ke gudana ni ma dogon shirin ga zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. abin da zai biyo shi ne labarin duniya jagoran junjo hali musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said ali khamnai ya buƙaci gwamnatin shugaba ra'isi ta samar da wani kwamiti wanda zai yi aiki a cikin ƙasa don jawo hankalin mutane su zuba dukiyoyinsu don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a jiya laraba a lokacin da yake jawabi a gaban jami'an gwamnati da sashen gudanarwa da shari'a na kasar a gidansa da ke nan birnin tehran ya kuma kara da cewa manufa ita ce dukkanin mutanen kasar su taimaka wajen cimma manufofin wannan shekarar na bunƙasa tattalin arziki tare da amfani da mutane ko tarayya tare da su a wannan shirin. da ya juya kan ranar kudus ta duniya a ranar juma'a mai zuwa kuma imam said alil khamnai ya buƙaci a gudanar da jerin kwanon kudus na bana a cikin yanayi na musamman don irin halin da ake ciki a yankin da kuma gaza jakadiyar kasar bolivia a nan birnin tehran ta yi wa jumhuriyar musulunci ta iran jajen hare-haren ta'addanci wanda hamshi kasar isra'ila ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin kasar da ke birnin damascus na kasar syria kamfanin dillancin labaran erna na kasar iran ya nakalto romino parasoromos jakadiyar kasar bolivia a tehran tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa a madadin shugaban kasar bolivia da kuma sauran kasashen latin amurka wanda suka hada da brazil cuba mexico nicaragua venezuela da kuma uruguay suna miƙa ta'aziyarsu ga misa harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan da kuma dangin wa'anda suka rasa rayukansu a harayarin da hamshi kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin juna musulunci ta iran da ke kasar Siriya. ta kuma kara da cewa harayarin sun saba dukkanin dokokin kasa da kasa wa'anda suka shafi diplomasiya da kuma mutunta hurumin kowace kasa daga cikin kasashen duniya don haka sun yi tir da wannan harin ma'an sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teheran jami'an tsaro na kan iyaka a nan ƙasar iran wanda aka kai wa hare-hare na ta'addanci a wurare biyu a kudancin sistan bulisistan sun kai ga shahada kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa 'yan sanda biyu da kuma jami'an soja biyu har ila da sojan sa kai guda ɗaya wato basij sun kai ga shahada bayan raunuka da suka ji a hannun 'yan ta'adda a garin chabahar na lardin sistan a jiya laraba kamfanin dinajin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa an kashe mutane biyar daga cikin 'yan ta'adda da suka kawo harin a musayar wuta da su a lokacin da suka farwa jami'an tsaron mataimakin ministan cikin gida kan alamuran tsaron cikin gida ya bayyana cewa an shiga fafatawa da 'yan ta'addan ne a wurare uku a cikin lardin kuma sun hada da chabihar rosk da kuma sarbas said majid mir ahmadi ya ce an samu cikakken nasara kan 'yan ta'adda a Ross amma suna riƙe da wani ɗan garin a matsayin garkuwa a ƙofar ragun da jami'an tsaro suka yi masu don haka jami'an tsaro wa'anda abin ya shafa suna aiki don ganin sun kubutar da wanda aka yi garkuwa da shi mir ahmadi ya yi ƙarin bayani a safiyar alhamis inda yake cewa 'yan ta'adda da suka kai hari kan dakarun sefa a chabahar su ma ba su sami nasara ba amma kuma hudu daga cikinsu sun ɓoye a cikin wani gini kusa da wurin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan ban kwana da kuma na ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu